cewa duk inda ɗaliban suka zama da ɗaya daga cikin malamin su su ce mai assalamu alaikum to ina suka to ina suka samu wannan cewa duk inda ɗaliba ta ga malami ta mai sallama babu halacci akan wannan saboda cikin masaba ta malikiya cikin masaba malikin radiyallahu anhu akwai saddu zara'i taushe tsauni ko jaye tsauni jaye kwaranga duk wani abu wanda za a taka lawa a ci mabanna gara jaye shi yanzu yarinya ya ta ga malami ga hanya ta mai sallama yakan sha tare da aboki ne kuma ko shi din bai da aminci da ita tunda zo mu harama ta ce babu halaccin shiganta da hanya shi tsaya shi magana da ita dan wannan kamar ya bude koha wani shi ma shi mace sallama din ko ta wani sallama wanda ba shi ba kuma abin da ke faruwa kenan mushahadatan an yi ta gani shi na ta faruwa irin wannan hukuncin hana bara cikin masallaci babu halacci babu halacci akan hana bara cikin masallaci masallaci wurin bara ne babu komai a bara cikin masallaci wannan kayan gyaran jiki a musulunci ya halatta sai ma mata kaya na gyaran jiki a addinin musulunci ana sai babu komi inda ba na koilin ba irin masu wanda ka canza fata jiki ba amma irin masu gyaran kai duwana ana yi irin mai wanda ke gyara kai babu komi an samu a yi amma dai wanda ka kwalɗe fata jiki shi canza mata launi wannan shi an ka haramta wannan harauna bisa ga bisa maluma dukkanin maluma sun yi ijima'i akan haramcin kwailin shi kam ba a halatta shi ba mun yi bayani can inda mun ka hito an yi irin waga tambaya can wadda yake ta gabata ko kan mun kawo koli na dawo su radiyallahu anhu hmm. wani bawan Allah shi na roƙo a wata uwa musulma da ta zamba ba Allah ya gafarta mata eh eh ya wadatas ya wadatas shi ma jama'a mutum guda an yi sallama ya wadatas jama'a idan mutum guda mayar shi ma ya wadatas